Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Masu sauraro yau Juma'a 24 ga watan Mayu 2019 ga kanun labarin. Ɗaliban jami'o'in Nijar sun samu numfashi domin sun koma ɗaukar darasi a cikin azuzuwansu biyo bayan jituwar da ta samu jiya a nan yame tsakanin gwamnati da sandikar malaman jami'o'in ƙasar Nijar da gwamnati muna ɗauke da cikon bayani. ƙididdige shimgaye masu dabaibaye gurmazon kokowa da tsautsauran ra'ayi da nazarta tubar girkin kwanciyar hankali a yanki tare da gama hannu da 'yan jarida na kasashen yankin kogin chadi ma'anar taron da ecol access ta yi kenan jiya wato a cikin satin nan a kau cikin yankin tawa wato aurata yara ƙanana na ja baya sosai a dalilin wata dubara da mahukuntan garin suka yi a cikin rahoton na musamman za ku ji bayani. To madalla masu sauraro da fatan kun wuni lafiya na Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla. Ɗaliban jami'ar Yame sun koma azuzuwan su ga ɗaukar darasi sa'o'i 24 bayan jituwar da ta samu tsakanin gwamnati da sandikar malaman ba da karatu na jami'o'in gwamnatin ƙasar Nijar. Ɗaliban sun gamsu da haka suna kuma kira ga ɓangarorin biyu da su ci gaba da tattaunawa. Bari mu saurare su. na ji daɗi sosai da Allah su gwamnati da mushanin namu sun ka samu sun ka gane ma juna paske mun yi lokaci da dama ba mu samu mun kai karatu ba sai ga shi kuma Allah sa dai wannan in an samu an dawo ga hanyar karatu Allah ya sa an samu an gyara gaskiya muna farin ciki sosai muna cewa muna ba da shawara in son samu ne ai ani. a ne akai mu zuwa ham jiye ko uta ka mu samu mu karasa mun yi latti sosai muna farin ciki sosai bisa kan tattauna da sun kai kuma sun ka gane ma juna muna fatan da an ka koma kuma shi zai to an koma karatu mutum da ba cewa ne ba mun shiga latti to amma kuma muna fatan solution da za a sa wadda zai zama to a yara tarafin wancan lokaci wancan da an kaɓar da Al'ummomin Agadas har yanzu na fafutuka da matsalar karamcin ruwan sha, amma cibiyar kiwon lafiya ɗa da uwarsa da ke cikin garin na kan wato bisa samun hanyar cukan matsalar biyo bayan ziyarar da mahukuntan jihar suka yi satin da ya shuɗe na hanci abdulkarim daraktan cibiyar ya yi wa wakilin musamman ƙarin bayani ga fasar bayanin nasa konforma biyo bayan umarnin da gwamna ya bayar kamfanin gidan ruwa sun zo sun sake mana kwantar na ruwa kuma da zarar muna da wata bukatar ruwa cikin gaggawa ofishin jiha da ke kula da albarkatun ruwa sun samar mana da wata babbar motar ɗaukar ruwa tare da taimakon mai martaba sarki mun fara ciwo kan matsalar sana'a abin da ya shafi tiyunan ruwa a cikin wannan santa mun samu mutanen da suka ba da kansu na cewa za su gyara mana shi kuma ina tunanin nan ba da daɗewa ba za a ciwo kan matsalar baki ɗaya a hali yanzu dai matsalar tana ci gaba da gyaruwa sannu a hankali mutum shida a cikinsu namiji ɗaya 'yan mata biyar aka yawon gaba da su inda ake shin 'yan boko haram ne suka aikata wannan aika-aikar a jiya a garin wato kundo kawa cikin kwamin ɗin boso jihar difa haka dai wata majiyar garin ta shaidawa wakilinmu. Mazamna birnin Bamako a ranar Laraban nan suka yi wani zaman dirshin na sa'o'i 48 domin nuna rishin yardarsu ga girkin sabuwar harabar hadakar askarawa masu kokowa da 'yan ta'adda a wato ƙungiyar ta g Sahel a cikin babban birnin kasar haka dai wakilin kamfanin dilancin labaru na Faransa AFP ya zayyana. ba ma bukatar ma ka sahel a nan manufarsu kokowa ce ta ta'annanci su tafi can arewacin ƙasar mali ba su zo ba su zamna a nan birnin bamako haka dai maryam keta wakiliyar matan mali ta shaidawa afp shi kuma usman traore shugaban kungiyar matasan anguwar ya nuna fargabarsu ga fuskantar aika-aikar 'yan ta'addan kasancewar harabar a wurin a nan mu 'yan farar ne kawai idan aka yi wata aika-aika mu ne bisa kan tarkon a faɗar da wato yayi wa kamfanin dillancin labaru na faransa Nazarta ga da ke dabaibaye gurmazon kokowa da halin tsatsauran ra'ayi mai keta ka'ida ga yanayin kwanciyar hankali na yankin shimfiɗar Nijar, Kamaru da Chadi manufar taron da aka yi a Yamai kenan a cikin satin nan fusa'a ce ta ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai zaman kanta Equal Access bisa shafin babin wato muryar zaman lafiya voix de la paix yan jarida daban-daban na yanki suka halarci zaman taron wanda aka samu halartar mam aka samu halartar su wato mama ada fasarta muna rahoton nasu Wannan taro ya haɗa ƙasashe uku na yankin tafkin Chadi wato Nijar, Kamaru da Chadi a nan ya Yamai. A tsawon kwanaki uku mahalta sun canza miyau da yin musanya ƙwarewa yaƙi da kafin kishin addini, nuna ƙyama da raina wasu almomi da ke da alaƙa da Boko Haram. Haruna Abdullahi, daraktan Equal Access a Nijar. Ina tsammanin wannan zaman taro ya ƙarfafa musu gwiwa a fannin dabarorin wannan batu na tsatsauran ra'ayi da kuma wariya ga gungun ƙabilu da ya sha bamban daga wannan ƙasa zuwa waccan. Ga mahalta akwai gamsuwa sosai na halarta a waɗannan canza miyau da yayin wannan taro ga ra'ayoyin wasu. albarkacin wannan haduwa na gano yadda za a iya takaita lamuran nuna wariya kyama da kuma tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali da farko dai muna jin tsoron magantawa amma tun da equal access ya zo yana kama muna wajen magantawa a kan cuɗaya da akwai tsakankanin al'umma matsala ce da ke ci muna to a kwarya a bangaren shahar mutadifa amma tare da wannan zaman taro mun samu makama da za mu fuskanci matsalolin wannan al'umma. Makasudin wannan haɗuwa ta musamman ta shiya ta da redoka abokan hulɗa shine na nazari kan matsaloli da ke da nasaba da yaƙi da kafin kishin addini da kuma kafa wani yunkurin tsaron shiya tsakanin 'yan jarida na ƙasashen Nijar, Kamaru da Chadi. A kwamin ɗin Bermo cikin jihar Maraɗi, dabbobi za su iya fuskantar barazana a faɗar magajin garin ciyawa ta samu sosai ba duk da zubar ruwan da aka samu baya-bayan nan nan zuwa 'yan kwanaki kuma ba za a samu zubar ruwan ba wato halin yanayin kiwo zai iya taɓarɓarewa a cewarsa. Sumana Amadu ya tuntuɓe shi ta wayar talfo ga abin da yake faɗa. Akwai cawa a bangaren gabashin gundumar inda dabbobi suna ta ci gaba da haduwa a cikin yankin gabashin Bermu inda akwai wurin kiyo. Akwai yiwuwar su fice nan da 'yan makonni idan ba wani sauyi. Don haka ina mika kira domin a dafa muna da abincin dabbobi. Saboda abincin da muka ajiye ya kare a cikin wannan wata na Mayu. Alhali a cikin wannan lokaci ne dabbobi suke da bukata kamar abin da ya shafi dussa da kuma kula da dabbobi da ya musu hudi. A gaida mutari Muhammadu, a jiya cikin wato garin Kangarai kwamin ɗin Alela da ke kilomita 30 daga birnin Kwani fada ta ɓarke tsakanin manoma da makyaya mutum hudu suka mace ɗaya ya samu mummunan rauni wakilinmu Asuman Musa Arzika ya yi wa ruga wato na hulanin birnin Kwani mamman Barte tambaya a kai sai ya ce. makiyayi ya zo da tumaki wanda an kashe ni yana ciki ya koro su ya ce ma makiyayi wani kai da kanka ga zaka kawo to nan sai baciya ta shiga tsakanin su a inda kai shi makiyayi ya bugi mai dangar jin na ɗauka shi yanda haci gida shi na zuwa gida dangi sun ka gane shi sun ka zaburo sun ka tarbo shi su biyar sai ya zama to mutane anguwar ga suna bi da shi da zakko su duk garuruwa an tun ji an nan duk sun ka bari sun ka ce a kashe ga abin da ya kawo kashe mutum biyar ɗin amma Allah ya sa nabi din nan kuma ya farfaɗo. Rugan hulanin birnin Kwani kuka saurara. Tsangayar Republican International A yau da sahi a nan yame ta gudanar da wata tattaunawa tare da mayar da sakamakon tarihin bakin haure 'yan asalin Nijar da suka yi dandi zuwa arewacin Nafiya. Manufar ita ce dai a baiwa wa'annan mutane damar sadarwa da ba da shaidar masaniyarsu ta kansu a kan wannan al'amari. Rudolf Grenier, daraktan Iri, reshen Sahel, ya karawa Nafisa Adam Sirfo bayani. Mun ɗora halin batun tattalin arziki da ke niyya ta farko wajen gudanar da wannan hijira. Yawancin mutane ne da basu nesa ba illa Libya da watakila suke da niyyar zuwa wasu wurare bisa ga dalilin rayuwarsu suke dawowa. Akwai kyalkyalin neman kula da rayuwa da iyayensu kuma wasu al'amuran rayuwa da ke shafar misalin aure. Tunanin wannan horo shine na taimakawa waɗannan mutane wajen yin takardu na bayani kan kwarewarsu da ke yiwuwa ta hanyar zane ta hanyar hira radio ko ta kananan fim domin isar da sako mun yi tunanin dogaro ga wannan bincike cewa tarihin rayuwa hanyar ba da labarin ta shine abin da za a rike da kuma hanyar yin musanya abu na karshe shine yin bayanin cewa irin wannan hijira tana tattare da haɗura akwai abubuwa da aka yi bayani a kansu da kuma shirya dawowarsu. de retour. Bari mu leƙa wajen motsa jiki. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙwallon kafa FIFA a ranar Laraba ta ɗau matakin kaucewa tsarinta na ƙara adadin yawan tagogin da za su buga karon kofin duniya a Qatar ta 2022 wanda ga tsarin zai jibinci tawaga 48 maimakon 32 komi an dalilin kaucewa wannan mataki Suleiman Mohammed baban sakatarin Fenifoot ya yi wa ahmadu Amadu ƙarin bayani. La FIFA demandé au Qatar de bien voir avec FIFA ta buƙaci Qatar da ta duba tare da makwabtanta idan har suna iya shiryawa tare. Qatar tana cikin wahala tare da makwabtanta na kusa wani rikicin siyasa tun yau da ɗan lokaci. Wannan shawara an yi watsi da ita domin waɗannan ƙasashe ba su yi nazarin gare su ba na yiwuwar shiryawa tare da Qatar ganin rikicin da ke tsakanin su. Shawara ta biyu FIFA ta tambayi Qatar ku diba ku ga ko kuna iya shirya gasar ku ɗaya nan ma akwai matsala domin Qatar cikin tunaninta cewa kasashe 32 ne za ta karba amma ba 48 ba gaskiya shiri ne mai wahala wanda aka yi watsi da shi amma za a wutar da shi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 da za a yi insha Allah a Mexico Amurka da Canada Lale ba don ɗage wannan mataki ba da kasashen Afirka tare ne za su shiga gasar maimakon biyar da ake samu a yanzu hakan to yanzu kuma bari mu shiga kai tsaye a cikin cikin wato rahoton na musamman kasar Nijar da abokan hulɗata na gadan-gadan ga kokowar murkushe auratar da yara ƙanana lamarin da ya shimfiɗa ga tarbiyyar gargajiya a ɗauka da misali wajen bugaje al'ada te da yanayin addini ake dogara a kansu a aurata yaran ƙanana magajin garin Kwamitin ɗin karkara ta kau ya firanta da alamin washar akai gazubin labarin nasu. Gundumar Kau da ke cikin yankin jihar kamar sauran gundumomi na ƙasar Nijar suna tunkara al'amarin aurar da yara ƙanana, amma sai dai tare da matsin lamba da hukumomin yankin suke yi ya sanya abun ya ragu sosai. Magajin garin Kau, Hamada Abdullahi Gusman, Yanki ne da auren wuri yake kamari mutane suna dogaro da addini cikin duhu domin auratar da 'ya'yansu 'yan mata da wuri. Gaskiya annoba ce ga al'ummar gundumar kawo. Shin ko waɗanne matakai ne kuka ɗoka a naku ɓangare? Mun gudanar da rangadin wayar da kan jama'a sau tari domin ganar da iyaye cewa yarinya bai kamata a mata aure ba da wuri. A yawanci ma ba tare da ra'ayin nata ba, yarinya ya kamata a yi mata aure a lokacin da ta balaga, abinda ke bata damar idan tana zuwa makaranta ta kare karatunta. Mun tattauna da malamai kuma malamai sun ba da gudunmuwa sosai domin ganar da al'umma cewa wannan al'ada ba ta da kyau. Gundumar mu inda matasa suke matasa da ke zuwa dandi yawanci suna auren 'yan mata da wuri kuma matasan suna tafiya libya kowace domin wuce shekara ɗaya ko biyu lamarin da ke tura 'yan matan cikin haɗari akwai misali da dama idan yawancin 'yan mata aka autar da su ba tare da sun san mazan nasu ba abinda ke janyo matsaloli na ciki da rabuwa muna godiya ga allah a baya bayan nan 'yan mata ne suke zuwa wajenmu a lokaci ta hanyar intanet domin su sanar da mu cewa suna cikin wani hali domin mu zo mu cece su idan ya fi mu kuma sai mu tura su ga hukumin da abin ya shafa domin ɗaukar matakai da suka dace. Mun gode ma Allah mun samu ci gaba sosai ba zan ce ba matsalar an daidaita ta amma matsalar ce da ya kamata mu tunkara sosai. Ana iya kiyasta raguwar wannan auren wuri kamar nawa misali. Game da adadi ba za mu ci mu yi karambani ba na cewa fiye da kashi hamsin cikin ɗari. Mu lura cewa 'yan mata suna aure bayan sun balaga suna kare college kafin su yi aure. A da suna aure a firamare amma yanzu mu lura cewa yawancin 'yan mata iyaye suna barin su har su samu BAPC kafin su yi aure. Dalilin kenan da adadi ya ragu da kashi hamsin cikin ɗari. Masauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai kuma ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin duwa da suka gabatar da tsarin labarin har kai gare ku ni na kuɗan badan na Arlit Malaman Mangungu ke muku fatan mu ne lafiya a sharuwa lafiya.